assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da wannan abin da aka gabata na waɗannan ɗalibai masu hazaƙa masu kuma Masira da jajircewar wannan makaranta muna gode masu akan wannan tarbiyya da ake Allah ta'ala sakar alkhairi a takaice duk da lokaci ya tafi illar social media ga in aka ce social media masana suna takaita ta ne akan abin da ya shafi hanyoyin sadarwa na zamani wanda suke da tsohon tarihi ah, sun samu ci gaba daga inda aka fito dan adam tun allah yadda lokacin da allah halicci dan adam yana tare da media Midiya ba komai bane illa wajen isar da sako ko kuma interaction ma'amala tsakaninka da wani ya ga abin da kake yi an samu midiya tun a shekaru dubbai a baya inda mutane suka fara amfani da hayaki a wajen isar da sako idan ana son ka abin da ake a wajen nan to za a iya kunna wuta inda daddare ne za ka hango ta inda ranar ne kuma za a kunna wuta a sa ɗanyen haƙƙi don ya bada hayaƙi, da duk inda kake za ka iya hango alamar saƙo ne a wannan wajen ɗalibin ci gaba da tafiya irin wannan tsari har ya kai ga matakin da yana iya idin sako ta hanyar ruwa ya koma yana isar da sako ta hanyar ƙasa ma'ana ya amfani da dabbobi wajen isar da saƙo a cikin lokaci to wannan yana da alaƙa da abin da ya shafi history na social media a inda aka fito har yanzu zama ana yin alamomi ana yin posters ana yin bana ana yin abubuwa daga baya aka zo aka samu irin gidajen garmaho na rediyo suna isar da sako aka koma isar da sako ta hanyar visual abubuwa daga audio zuwa ga visual tun baya da kala har yanzu zama mai kala tun baya motsi yanzu zama mai motsi tun ana tafiya da abubuwa irin a gargajiyance har yi zai zama za a iya yi daga na aka koma kusa da kusa ana iya transmitting in information ta abin da ya shafi infrared aka koma bluetooth aka koma kino abubuwa na zamani irin motional evaluation abin da ya shafi irin facebook twitter ah, da sauran abubuwa da muke da su yanzu waɗanda kowace nahiya ta irin nata to waɗannan ana ɗaukar su a matsayin medium ma'ana hanya ta dispersing na information ko kuma interaction da waɗansu mutane da za ka yi su ganka ka gansu a da duka wannan visuality din ya taƙaitawa ne a television amma yanzu alhamdulillah with the development of the technology visuality yana zama on your palm za ka iya gani za ka iya ma'amala da kowa shi yasa aka kira duniya da matsayin global ma'ana duniya a tafin hannunka tun babu intanet aka zo aka koma ana samar da tsari na intanet wani duka wannan social media ta tafiya ne akan platform back na wannan intanet din to alhamdulillah musulmi duk abin da Allah subhanahu wataala ya kawo masa inna ma hiya dhalatun ya akhudha almu'min batacciyar dabba ce mumin duk inda ya ganta zai karbe ta ah, abubuwa da muke gani ana yi na addini na da'awa wa'azi ah, karantar da al'amura na ibada duka suna iya yiwuwa a aikace a wannan social media din ana kwadaitarwa akan abin da ya shafi sallar tarawi ana kwadaitarwa akan lokacin buɗe baki ana kwadaitarwa lokacin sahur ana kwadaitar da mutane akan tafsiri karatun alkur'ani wani fa'ida da za a baka ta ibada a wannan wata na ramadan tsarin khatma ta alkur'ani da za a iya basin malami ya zauna a gida ya rubuta tsari a kullum za ka iya karanta izo shida a kwana goma ka sauke alƙur'ani in kai wannan khatama uku a cikin wata ɗaya wani zai ce ma za ka iya yin khatama a duk bayan kwana uku a ramadan kafin ya ƙare ka yi sauka goma ya baka time table ba tare da ka gan shi ba ya tura maka a social media ka ɗauka ka yi amfani da ita duka wannan tsari ne zai taimaka maka wajen amfanuwa da ita a wata ramadan iftar as a model a nuna maka yadda ake iftar a nuna ma yadda ake karɓar taimako waɗansu mutane suka ci gaba suna karɓar gudunmuwar al'umma ta social media a whatsapp a facebook a instagram a abubuwa da yawa wanda za a ba da account number a nuna maka package yadda in za ka ɗauki nauyin mutum ɗaya ka ce da shi a rana ɗaya naira ɗari biyar naira dubu ɗaya a yi flyer a sake ta facebook a social media ko a samu presentation wanda ya zama introvac translation da za a yi don a nuna maka muhimmancin wannan ka san da suwa kake yi from their office za su disperse information kana sri lanka kana dubai kana saudiya kana america za ka iya tura da gudunmawa turu wannan paket da suke yi turu social media za ka iya bada gudunmawa a cikin da miskinai a nan garin ku ko a wani garin ko inda kake so a jiya kai sakonka an yi amfani da social media wajen isar da wannan sako sannan idan mutane suka tara su ana yin amfani da su wajen taimaka ma gajiyayyu da talakawa da marasa ƙarfi a yi paketin na abinci tantankeji keji ko kuma wani abu makamancin haka don ka samu authentic na abin da aka yi ana iya ɗaukar hoto a yaɗa maka ana iya yin bidiyo wannan abin da ake na ba ma talakawa gajiyayyu zawarawa marayu a ba su wannan abin duk za ka gani ga cewa ga inda kuɗinka suke tafiya kuma ga aikin alkhairi da ake da su ana yi amfani da social media a watan ramadan wajen multivating akan karanta alkur'ani musamman sallar tarawih muna ganin daga nan najeriya kana iya kallon ana sallah a garin makka kana ganin ana yin sallah a madina kana ganin ana yin sallah a masallacin da suke da wayewa suka sa kyamara za ta iya haska ma mutanen garin nan ga inda ake yi duka wannan tsari ne wanda za ki amfani da social media a wajen ibada ta ramadan a daidai wannan lokacin za ka iya amfani da kuma social media wajen ware lokaci a matsayin ka na mai da'awa ka ba da minti talatin ko awa ɗaya a kullum da lambar waya a shiga facebook ko a shiga youtube duk wanda yake da bukatar yi fatawa akan ibadar ramadan zai iya maka tambaya ko a gidan rediyo kai tsaye ko kuma a social media kai tsaye ni ce nake da matsala tambaya ni ne nake da matsala taimaka maka tambaya na tashi na ga wani abu a jikina na tashi na yi wani abu duka wannan fatawa ce da mutum zai iya bada lokacinsa a social media yana amsawa kuma mutane suna amfana da wannan in the hand kuma za ka iya ɗauko fatawa menene hukuncin mutumin da ya allura a ramadan sai ka rubuta fatawa number one for today allura tana kari azumi ko ba ta kari azumi sai ka rubuta tare da ayoyi ko hadisai ka saki sai kuma gobe ka sake ɗaukowa menene hukuncin ƙara ruwa ga mutumin da yake azumi shin ƙara ruwa na kari azumi ko baya kari azumi menene hukuncin matar da take girki ta shaki hayaki ko kuma ta yi wanka ta sa turare turaren ya shiga jikinta yaya za ta yi azuminta sai ka bada fatawa you are using the social media in order to enlighten the social umma haka nan za ka iya zuwa kuma kai fatawa akan ah, me yake da suna ai ah, ah, me yake da maganin idanu eye dropping da ake sawa shin yana kari azumi ko baya kari azumi za ka iya fatawa akan social media duka wannan dan ya nuna maka cewa akwai medium da za ka iya haɗa al'umma don su iya amfanuwa da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka a social media during the month of Ramadan. yau wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya gaya maka kowane musulmi yana azumi. Akwai azumi na baki, akwai azumi na idanu, akwai azumi na hannu, akwai azumi na kafofi. akwai kuma azumi na gaban jiki gaba ɗaya. Idanunka abin tambaya ta gobe alkiyama dangane ga abin da kai da su a cikin watan Ramadan. Idan kana kallon abin da ke haramun a social media a watan ramadan a the same time kana bata azumi saboda azumi yana da wata alfarma da ya kamata a kiyaye ya kamata a mutunta ya kamata a bata ta darajar Allah subhanahu wa ta'ala baya wanda yake amfani da social media wajen lalata ibadarsa kallon abubuwan da misalarta ba a daidai da lokacin yana aikata haramun ko a ramadan ko ba wajen ramadan ba sannan kuma yana ƙara cutar da wannan ibada ta ramadan media a ramadan mutane suke posting ka yi taka tsantsan da abin da za ka yi posting a wata ramadan da yawa mutane suna ganin labari conspiracy story su dinga yin sharing a facebook ba tare da sanin authentication na wannan labarin ba duk wanda ya wannan ya lalata azuminsa saboda yana daga cikin shaidar zir da kuma magana a kansa annabi sallallahu alaihi yana cewa Mallami lam yada qawla dhur wal amala bi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharaba ka yaɗa labarin ƙarya a facebook more especially political issues Ɗan takara kaza ya kaza dan takara kaza ya ce kaza wani yana ci ana ƙara mai ruwa a gida ya faɗi zaɓe ya kasa mallakar kansa wani ya yi kaza duk wannan labarin da kake yaɗawa kana yin shi ka lalata ibadar ramadan ta haka kira ba da media kai ne ba ɗan jarida ba ne ba kuma wanda zai baka credit merit akan kai ka fara yaɗa labari dan me zaka fata ibadarka dan me zaka engage din kanka akan abin da baya da asali a gare ka so kar mu je yaɗa labarai waɗanda ba su da asali a musulunci a watan ramadan wannan yana lalata mana azumin mu na ramadan sannan habaici da sukar mutane political issues social issues marital issues duk irin waɗannan abubuwan karka yadda ka dinga faɗa da wani a social media a lokacin da ake wata ramadan wani ya posting ka je ka yi attacking ɗinsa ko wani ya takin ɗinka ka je kai mai rashin mutunci ka gaggaya mai bakar magana ai ku kaza ku kaza ku kaza ku kaza daidai yake da cacar baki da zaka dinga yi da kai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku yana azumi aka nemi faɗansa kada ya rama idan ɗaya ya zage ka ka ce mai in nisa'in in nisa'in ni azumi nake ni azumi nake da ka ana azumin ramadan ba a habaici ba a faɗa a facebook ba a komai in an nemi tsokanar ka ka yi rejectin ɗin wannan abin ka yi haƙuri in za ka iya haƙuri gaba ɗaya ka haƙura in ba za ka iya ba ka yi riƙe wannan faɗa matsayin kari ko ba bayan ramadan ka buɗe wuta a kai ba matsala akwai wanda yayin faɗa na na yi zaɓi sai bayan ramadan zan mai rashin mutunci dan ban yafi mai duka amma bayan ramadan zan rama amma ba zan biye mai yanzu mu je mu dinga yi saboda kar mu bata azumin mu to social media ta da impact ɗinta da za ka iya social media ta da impact ɗin da za ka iya amfani da ita ka gyara ibada kuma za ka iya rashin amfani da ita wajen lalata ibadarka a cikin watan ramadan as i said cewa ba zan ɗauki much of your time ba saboda ganin lokacin sallah yayi i think i deliver my promise as a 15 minutes zan dakata a nan saboda mutane zai su sallah kuma a dawo a ci gaba da activities da ake yi khairul kalam ma kalla wadal ba dole bane sai mun ta kawo larabci muna ta turanci wannan kare muka rike zai nuna guziri mu gyara ayyukanmu na ibada kuma ya zama Allah ta'ala ya tausaya mana ya karba mana abinda muke neman alkhairi a wajen Allah Allah ba mu shi abinda muke neman tsari a wajen Allah wanda yake zama barazana a rayuwarmu da duk fitinar take da mu Allah ta'ala ya mana sa kowa na da bukata a nan da wanda muka san da wanda mu sani ba Allah shiga cikin bukatar kowa Allah ya shiga cikin bukatar kowa ni ina da personal bukata ga wajen Allah ku taya ni addu'a Allah ya biya mu da wannan bukata ku taya ni addu'a Allah ya biya mu da wannan bukata in na samu zan ji daɗi sosai ba kaɗan ba kuma in na ji daɗi kuma Allah zai ba ku lada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh uh, we are we are honestly We are immensely uh, gratified with this uh, lecture delivered so concisely. Uh, Yata ya takaita akan amfani da social media musamman a cikin watan Ramadan. Malam in a nutshell ya kawo abin da ya kamata ɓangaren da ya kamata ka yi amfani da social media da kuma ɓangaren da bai kamata ka yi amfani da social media a wannan ɓangaren ba a rayuwa in your general life to be precise a cikin watan azumin ramadan malam ya kawo irin abubuwa na tallafi da mutum yana iya da tallafi a kan social media kana iya sa eh, hannun jari sadakatun jariya a ciki kamar yadda kuma kana iya samun makanka zunubi har malam ya kawo muna maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa wanda ba zai iya barin gulmace-gulmace da ƙarairaki ba to babu bukata ga barin cin abincin shi yana daga cikin abin da mun ka very common cewa ba wani abu ba ne kawai wani abu ke trending kamar yadda malam ya ɗan yi tsokaci wata gwamnati ta faɗi sai ana sa waɗansu abubuwa na tsokana kai ma kawai sai ka ga yayi maka daidai sai kai ma ka yi kwafi kai ma sai ka aza kai ma ka ba da naka contribution kamar dai yadda malam yake yin bayani Allah ya saka ma malam da mafificin alkhairin ku yi muna subscribe sannan ku danna alamar ƙwararwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu